ta wannan masallaci na Usama ibn Zaid a unguwar Karudu a birnin Kano za mu tashi a darasi na 265 haka ne ko 265 a kitabul qadar littafin da yake bayani akan kaddara kaddara rukuni ta cikin arkanul Islam kamar yadda ya zo a cikin hadisin da aka rawaito daga Umar dan Khattab Allah ya kare da a gare shi lokacin da mala'ika Jibril ya zo ya tambaye shi akhbirni anil Islam yace al-islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa ramadan wa tahujja al-bayt in istata'ta ilayhi sabila qala sadarta qala fa akhbirni an al-iman qala al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharri kaga ya ambaci kaddara cikin rukunin imani cikin arkan al-iman abinda ake nufi da kaddara lafazi ne da ya kunshi wasu al'amura wato in ka ce kaddara abin da ake nufi abin da Allah ta'ala ya hukunta haka za mu ce a jumla ce kenan kamar yaya in Allah ta'ala ya hukunta malamai suna kasa maratib na alkadar zuwa gida hudu an ce kaddara lafazi ne da ya kunshi matakai nawa hudu duk suna cikin lafazin alkadar mataki na farko shine al-iman bi anna Allah ta'ala alima kulla shay'in jumlatan wa tafsila abu na farko sanin cewa Allah ta'ala yin imani cewa Allah ta'ala ya san komai jumlatan wa tafsila ba abin da yake buya ga Allah cikin dukkan ayyukan bayi da maganganun su da tasarrufun su duk Allah ya sani jumlatan wa ma ya'zu an rabbika min misqali dharrati fil ardi wala fis sama ba abin da yake buya ga Allah ko da kamar bakin allura ne misqala zarra a sama ko a kasa Allah ya san me komai da komai duk abin da bayi suke aikata ko suke faɗe ko suke ƙudurce Allah ya sani to wannan yana cikin matakin farko na kaddara ilimin Allah al'azali wanda ya game komai da komai da sani shine mataki na farko mataki na biyu shine al'iman bi anna Allah ta'ala amara al-qalam an yaktub an yaktuba zalika fil lawh al-mahfuz qabla khalq as-samawati wal ard bi 50000 sana kamar yadda zamu karanta hadisi Allah ta'ala farkon abin da ya halitta shine alkalam awwala ma khalaqa Allah alkalam farkon abin da Allah ya halitta shine alkalam fa qala lahu uktub sai Allah ya ce alkalami ya rubutu to alkalami ya rubuta duk abin da zai kasance na sha'anin bayi a wannan duniya tun daga farko har karshe ba abin da bai rubuta ba ya rubuta abin da aka rubuta shi abin da zai kasance na maganganu na ayyuka duk abin da bayi za yi a duniya duk abin da zai kasance a rubuta mataki na biyu na kaddara kenan matakin mai rubutu matakin farko ilimin Allah al'azali wanda ya san komai da komai mataki na biyu ainihin rubutu sai mataki na uku shine al-iman bi mashi'ati Allah ta'ala nafiza wa qudratihi ash-shamila fala yakunu fil kauni shay'un illa bi mashi'atihi matakin kaddara na uku shine kai imani cewa Allah kuma ta'ala wato ba abin da yake faruwa a duniya sai da mashi'a sai da yardarsa domin ai duniyar mallakarsa ce karkashin ikonsa ne ba abin da zai kasance waje da ikon Allah da kudura Allah da umarnin Allah ba zai yiwu ba duk abin da ya faru sai Allah din ya yarda masha Allah Allahu kana wa lam yasha lam yakun ma'ana mashi'ar Allah yardar Allah na cewa kaza i kasance ko kada i kasance yana cikin abin nan din matakai na kaddara mataki na uku kenan kenan duk abin da yake faruwa a duniya sai da me sai da yarda Allah sai in Allah ya yarda wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin mataki na hudu na cikon matakan kaddara shine al-iman بأن جميع المخلوقات جميع المخلوقات وأفعالهم خالقة لله cewa kai iman cewa duk abin da yake na halittun Allah da ayyukansu Allah ne ke halitta da su kansu da me wallahu khalaqakum wama ta'maluna Allah ya halice ku ku ya halice kuma abin da kuke aikata to wannan sune matakan kaddara guda nawa guda hudu imani da ilimin Allah gamamme ba abin da yake buya ga barin sanin Allah imani da cewa Allah ya umarni an yi me har rubuta abin da zai kasance tun daga farko har zuwa ƙarshe imani na uku mashi'atullah a yadda da cewa ba abin da zai faru sai da yardar Allah abu na hudu ka sani ta abinda ke cikin duniya na bayi da ayyukan su da Allah ke halitta ba wani ba ba wanda yake halitta in ba Allah wani abubuwa guda hudu su ake suka tattare a cikin mai kaddara su ka tattare a cikin ma'anar kaddara kaddara kamar yadda na bayyana tana cikin rukunin imani da muka riga muka ambata a cikin wancan hadisi na Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda wanda mala'ika Jibril zo yi tambaya kuma ya bashi amsa sannan a ƙurani dama ya faɗa inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar lalle mu inji Allah ta'ala ko menene mun halice shi da kaddara kaga kenan kaddara ga ta a ƙur'ani ga kuma ta tabbata a cikin hadisi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayanin kaddara da wannan ma'anar da muka ambata cewa Allah ta'ala shi ke hukunta komai komai baya buya ga barin ilimin Allah da abin da zai faru a duniya Allah ke halitta abin da ma'ana karkashin mulkin Allah yake faruwa to wannan imani da kaddara kaga kenan abu ne tabbatacce a musulunci ko ba haka ba babu jagashi a qur'ani da hadisi to ya zo a cikin hadisin tirmizi a cikin abin nan dinsa sunan dinsa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fito sai ya tadda sahabbai suna tattaunawa ko kuma suna jayayya kamar yadda hadisin yace akan kaddara sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fusata sai yace abi hadha umirtum da wannan aka umarce ku an bi hadha ursiltu ilaikum ko da shi aka aiko ni zuwa gare ku ma halaka man kana qablakum hina tanaza'u fi hadha al-amr waɗanda ke gabanin ku sun halaka lokacin da suka yi jayayya a cikin lamarin kaddara azamtu alaikum alla tanaza'u fi ina wato tilasta muku ina umarta ku ku daina jayayya a cikin al'amarin kaddara me ya waje ba a yi kenan Ayi imani da kaddara kamar yadda bayani ya gabata sannan ya zo a cikin lokacin da Umar dan Khattab Allah ya kare yadda a gare shi ya ɗau jama'a daga Madina suka tafi ƙasar Sham bayan sun je za a je har bayan an yi fatu Baitul Maqdis kenan ina gani a lokacin ne sai aka ba Umar labari cewa akwai annoba ta faru annoba ta faru a lokacin da zai tafi kasar Sham shikenan Umar sai ya juya da jama'a zai koma bayan kenan an yi tambaya cewa shin akwai wanda yake da hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan annoba aka samu riwaya cewa ya ce in an yi annoba kada ku shiga garin wanda suke ci kuma kada su fita Umar dan Khattab ya juya zai koma sai Abu Ubaida yake cewa ya ya Umar a min qadarillah za ku guje wa kaddara Allah ne ma'ana yana nufin kenan kun shiga ma in Allah ya rubuta za a mutu za ku mutu in kuma ku shiga ba zai duk ko menene Allah ya rubuta dai shi zai faru kaga yayi magana akan me kaddara wato ya zaci cewa sun koma ne saboda gudun kada su shiga wani abu ya same su kaga annoba ana yin an shiga mutuwa ake yi sai Umar yake cewa law ghayruka qala ha ya Abu Ubaida ina ma ce wani ka ne faɗi wannan magana a matsayin ka na babban mutum masani sahabin manzo Allah sallallahu na kan gaba wanda ya san addini ma'ana yake da ilimin addini yace na'am nafirru min qadarillahi ila qadarillah za mu janye daga kaddara Allah mu koma cikin wata kaddara dai duk abin da ya rubutan ba shi ake kai kawo ba abin da ya kaddara sai yace ara'aita in kana laka ibil ya kai Abu Ubaida ban labari in kana da raquma habitat wadiyan lahu uduwatani suka sauka cikin wani kwari yana da wato abin nan guda biyu sassa guda biyu ihdahuma khasba ko khasiba ɗaya bangaren sashen yana da yana da ah, wato yana da dausayi da ciyayi wal ukhra jadba ɗaya kuma a bushe yake ba ciyayi sai yace alaita in ra'aita al khasba bi qadrillah idan ka zo ka kalla nan ga ciyayi ko reshar mai kyau nan a bushe sai ka kora dabbobinka inda ciyayin suke ba kaddara ba ce wa in ra'aital jazba ra'aita bi qadrillah in kuma ha kawai kai tunani kace a'a wajen busasshen zaka yi dai ba kaddara bace kana da wata dabara cikin mulkin Allah to kaga wannan hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito Umar yana nuna masa ma'anan ne kaddara kaga ya fassara masa kaddara mutum ne ya taho waje guda biyu ya zo kiwo sai ya game bangare biyu a inda ya je kiwo ɗaya bangaren yana da ni'ima da ciyayi kwarra ɗaya bangaren kuma a bushe da ya kalla sai yanke shawara sai ya kora su bangaren da yake kore ko ya kora su bangaren da yake a bushe shin karkashin dabararsa ne ko kuma Allah ne ya rubuta haka Allah ne ya rubuta wato duk abin da zaka aikata aikinka da kake yi kana gudana karkashin mulkin Allah ne karkashin shin irada da mashi'a ta Allah ne duk da cewa kai kuma Allah ya baka zabi kamar yadda zamu gani nan gaba a cikin hadisi Allah ya baka me zabi yanzu abin da umar yake gaya wa abu ubaida me ma'anarsa ma'ana kai yanzu kana da damar ka yi ne ka yanke wa kanka shawara in ka ga dama ka shiga wajen da yake da ni'ima abin da ya rage ma dai irin calculation ɗinka ne kawai ko ba haka ba wataƙila in yake shiga inda yake kore akwai dalili amma wa ya rubuta haka Allah ne kana gudana ƙarƙashin mulkin Allah ne zai ta kana da ne kana da zaɓi wani hadisi ya isa fassara mana ma'anar kaddara saboda haka kaddara sahabbai sun san kaddara tun daga shi nan a cikin hadisai bal qur'ani ma ya ambaci kaddara manzo Allah sallallahu alaihi ya bayani akan ta to kaddara yana daga cikin abubuwan da ma'ana magana a cikin kaddara jayayya a cikin kaddara yana cikin bidiyoyi da aka fara kikewa tun a ƙarshen zamanin sahabbai kafin su kare, a ƙarshe ƙarshen zamanin sahabbai ana ba da labarin cewa waɗanda suka fara magana a cikin kaddara su ne wannan dai ma'abad al-juhani wanda ake jingina wannan jama'a ta abin nan zuwa gare shi ta bid'a a zamaninsa abin da ya faru ana cewa su ne suka fara magana a basra akan sha'anin kaddara akan sha'anin kaddara shi wannan ma'abad al-juhani suka kirkiro magana akan kaddara me magana akan kaddara shine jayayya akanta jayayya akanta cewa akwai kaddara ko babu ko kuma me ma'anar kaddara aka samu jayayya Mai jayayya shine suna ganin cewa kaddarar nan kawai babu ita suna ganin duk abin da yake faruwa a duniya lokacin yake fara faruwa shine hadisin da aka rawaito wanda imam muslim ya rawaito a littafinsa ya yace awwal kana awwalu man kala fil qadar bil basrati ma'bad al juhani inji shi rawin kenan yahya ibn ya'mur yahya ibn ya'mur yace farkon wanda ya fara jayayya akan kaddara a garin basra shine ma'bad al juhani yace fan ana wa Umayd ibn Abd al-Rahman himyari hajjaini aw mu'tamiraini ni da wani bawan Allah da ake ta da shi Humayd ibn Abd al-Rahman himyari sai muka tafi maka muna mun je umra ko aikin hajji fa qulna sai muka ce laulaqina adam min ashabi rasulillah ina ma mu gamu da wani cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa sa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar mu tambaye shi game da maganar waɗannan mutanen a cikin kaddara yace fa wuffiqa lana abdullahi ibn umar sai aka datar da mu muka tadda abdullahi dan umar dakhilan masjid muna magana sai gashi abdullahi dan umar zai shigo masallacin ka'aba faktanaftuhu ana wa sahibi sai muka tashi a tsakiyar ni da abokina ni ina dama abokina yana me yana hagu ahaduna an yamini wal akhar an shimali fa zanantu anna sahibi sayakilu al-amr ilayya to tunda mun yi magana akan zamu yi tambaya na san cewa abokin na zai ci kai tambaya mana tunda ai abokan tafiya sun san junansu fakultu sai ne kawai kan gaba sai na ce ya abu abdurrahman kenan abdullahi dan umar la abin sa abu abdurrahman innahu qad zahara qibalana nasun wasu mutane sun bayyana a can bangaren da muke qibal wato inda garin mu yake shine basra kenan yakrahuna alqur'ana wa yata kaffaruna alilma suna karanta alkur'ani kuma suna da awar ilimi wa annahum yaz'umuna alla qadar suna cewa babu wata kaddara wa annal amra unuf al'amari kuma kawai lokacin da ifaru shine faruwarsa farko kaga lokacin da aka fara magana akan jayayya akan me kaddara jayayya shine dai kungiya biyu da aka samu akan kaddara masu kore kaddara da waɗanda kuma suke a jabariya jabriya su kuma jabriya su ba kaddarar ma suke tabbatarwa ba suna cewa kawai duk abin da bawa yayi ma kamar abin nan ne abin nan din gashin tsuntsu a cikin iska in ta kada ya take masa ha ta yi dama zai ta hagu da shi tsuntsu in gashin sa dan wannan mai laushin ya fadi tsuntsu in iska ta zo kada ya take da shi to so jabriya suke cewa wato su ne akasin kadariya kenan kadariya aka fara samu so kadariya suka ce abin nan Allah kadar wal amr unuf babu kaddara kawai abin da ya faru ranar da ya faru abin yake haka suke cewa su ne kadariya suka ce ba wani batun kaddara kawai kawai duk abin da kai shikenan kai kai wa kanka kai kake halittar abin da ga dama na aikinka ba Allah bane ba ruwan Allah da wannan wai abin da yasa suke faɗa haka suna gani idan an ce wai Allah ne ya kaddara kuma Allah zai maka azaba akan abin da ka aikata na laifi misali sai to ayin haka ne kenan an yi zalunci tunda ai dan me zai kaddara abu kuma ya maka ukuba akai a tunanin su fa kenan saboda haka suka ji kai ba wata kaddara suka kore su kuma jabriya saboda suna so tabbatar da kaddara suka ta akwai kaddara bal ma bawa bayi da aiki sai abin da Allah ya motsa shi akai in mutum ya sha giya Allah ne ya sa shi sa ya sha in mutum ya ki sallah Allah ne ya ki ya yi sallah kaga kenan sun rusa addini min asli ina zaɓin da Allah ya bayar babu suka ce kawai babu wani sai suka maida addinin kawai jab jabariya shine jabriya kawai dole komai abin da ya faru ba ka da zaɓi tilasta ka ake yi to kaga sai aka samu a wannan lokacin ne aka samu ƙirƙirar waɗannan ƙungiyoyi na bid'a guda biyu ƙungiya ta farko suna ne kore kaddara ƙungiya ta biyu kuma su ba wai tabbatarwa kawai suke ba a'a sun ma wuce gona da yadi dukkanin su batattu ne wanda suke kan daidai su ne ahlus sunna sun yadda akwai kaddara ba abin da ke faruwa sai da ilimin Allah sai da yardar Allah halittar Allah ne da kai da aikin naka an gani amma kuma sun yarda Allah ya bada zabi gabawa wa hadainahu an najdain inna hadainahu sabila imma shakiran fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fatanu yassiruhu lil yusra wa amma man bakhira wa واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى اهل السنه suna tsakiya cewa kaddara tabbatacciya ce duk abin da yake faruwa Allah ya sani a cikin a cikin mulkin Allah yake gudana da ilimin Allah da duk abin da yake faruwa kuma ya riga an rubuta dama yana rubuta a lawal mahfuz yana rubuta sannan ko duk abin da yake faruwa sai Allah ya yarda to ai mulkin Allah ne idan ka ce bawa ne yake halitta yanzu ka kike masu halitta tare da Allah bayan Allah ya ce wallahu khalaqakum wama ta'malun kace a ah, ba wa yana halitta kage kenan kai ka kirkiro cewa wani ma yana halitta tare da Allah a Allah ke halitta bai ke halitta ayyukansa kuma yanzu ka karbe wani sashi na mulkin Allah ke ka ba wa bayi an gane ko sannan a ɗaya barin kuma Allah sunna suka ce a'a bayan akwai kaddara kuma Allah ya ba wa bawa zabi kar ka zo duk abin da kai an ce me kace ah, to ai Allah ne ya kaddara a ce subhanallah to yanzu kai Allah ne kaddara mutum misali ya hau cikin unguwa cikin gari da mota yana tafiya 60 ya danna mota sai kawai ya buge mutane a ce kaddara ce a ah, ah, kar ka faɗa ba a faɗan haka kayi aji kayi ganganci yawwa dan kar ka je kawai kaddara ne kai ta barna kuma kana gina ne kaddara a'a Allah ya baka sababi al-akhdhu sabab aw bil asbab in kana son kuɗi sai ka kwanta a ɗaki ka rufe kofa kai ta bacci kuma sai ai ma ruwan kuɗi kawai kai ta addu'a haka ne Allah ba zai ma hakan ba in ya ga dama irin na annabi waye ayyo da Allah ya masa ruwan zinari daga sama yana wanka a ban ɗaki kawai ga zinariya kawai ya ɗauko sa yana tara kai ma so kake amma yana da bayi ke shi yasa kwanta muku tafi kasuwa ko kana san yaya sai ka ta karkare a masallaci ba dare ba rana kana azumin yini kana sallar dare Allah da nake so a je huma daga sama kenan baka da mata zai yi ha ashe komai sai an yi ne riko da sababi to haka kuma aka akasin wannan duk abin da mutum yayi yana da ne Allah ya bashi ya riga ya nuna masa hanya in ka za kake so shine Allah ya sanya sababi a cikin to wannan shine ma'anar ne kaddara sabanin yadda mutane da yawa ba su fahimci an ce kaddara suna da yawa za ga akidun mutane a babin kaddara akwai matsala akwai matsala suna ganin irin musamman al'adu sai ga mutum ya yi wani ta'adin in ka masa ba sai ce kaddara samu a sai ya ce kaddara al'adu sai a ce ah, to amma ai kai kai wa kanka ba an gaya maka ba ko ba haka ba to amma idan mutum ya yi aiki ya yi riko da sababi sai kuma ya kai ga wata natija misali ya fita kasuwa ya buga ya tafi garuruwa kwata na ghana kai ya wuce har central africa can yana mai neman zinari amma bai samu ba ya tsallaka ma ya ta gana ya kewayo duk ba zinarin bai samu ba in ya dace ah, ya aka yace to haka Allah ya rubuta kaga anan yayi ne yayi daidai saboda Allah din bai rubuta masa a wannan tafiyar da ya je ya dawo kaga ya riko da sababi ko ba haka ba amma Allah a rubutun da Allah ya kaddara masa cin ilmi ba zai samu a wannan tafiyar ba kuma in ya dawo je kasuwar abin nan wa take da suna nan kurmi kuma sai ya gama shi Allah ya zama miliyoni ya aka yi ka tafi har can san tafiri ko kudin da ba amma da ka zo nan a haka Allah ya rubuta kaga nan ka iya cewa eh haka Allah ya kaddara tunda ka yi abin an gane ko ko kuma mutum ya yi kuskure yayi laifi aka ce dan me kai bayan ya yi laifin ya gane kuransa sai ya dawo ya gyara sai aka ce ba kai ne kai abu shekaru da ce a haka dai Allah ya rubuta amma da na aina gyara ko ba haka ba kaga bai ce ba Allah ne ba ya kaddara masa lokacin da yake abin a ce ka bari ita da Allah ya so da na bari irin yadda mushrikai suka faɗa law sha Allahu ma abadnahu ba haka suka ce ba da aka ce me yasa kuke bauta gumaka ce da Allah ya ya so karin bauta masa ai ba zai kyale bauta musu wannan hujja ce bautar gumaka akwai amfani a ciki duk mai hankali ya san ba ta da amfani to amma suna kafa hujja da mai da kaddara wai da Allah ya so da ba mu bauta musu ba to saboda haka fahimtar kaddara ta daidai ce ta ahlus sunna wal jamaa a tsaka tsakiya sun yarda akwai kaddara Allah ta'ala ya hukunta kaddara sannan kuma sun yarda cewa Allah ya yi mai ya nuna wa bayi hanya ta daidai da ta kure ya halicci sababi duk abin da ake yi ana mai riko da sababi to wannan shine babin kaddara malam yayi babi musamman saboda a cikin tafai za ka ga an yi abuwa na kadar saboda bayyana wa mutane hakikanin mai kaddara da kuma jan hankalinsu ga barin hanyoyi na bata a cikin wannan babi na kaddara ko dai hanyar waɗancan masu kore ta ko kuma waɗanda suke suna cewa suna tabbatar da ita amma ta hanyar da ba daidai ba ta hanyar da ba dai shine babul qadar malai kawo kitabul qadar littafin yake bayani akan kaddara yace bab babi na farko fi qaulillahi ta'ala cikin fadin Allah ta'ala inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar lalle mu dukkan al'amura mun halicce su da kaddara kulla shay ko menene dukkan komai shay din nan ne bai shiga ciki ba babu komai Allah ne yake halitta karkashin me kaddara ai khalaqnahu bi miqdarin qaddarnahu wa qadainahu mun hukunta shi mun halicce shi da hukunci wato muka kaddara gwargwadon yadda muke so ya kasance ko muka hukunta haka hadisi a wannan babi a nabi huraira radiyallahu ta'ala anhu kala ja'a mushrikuna mushriku quraish yukhatimuna rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil qadar mushrikan quraish sun zo suna jayayya da ma'aiki sallallahu a cikin kaddara kenan mushrikai ma sun yi jayayya da manzon Allah ta cikin kaddara suna ta babu wata kaddara suna korewa fa nazalat sai Allah ya saukar da aya yawma yus'abuna fin nari ala wujuhim a ranar alkiyama za a ja su akan fuskokin su cikin wuta zuwa cikin wuta a ce da su zoku masta sakar ku ɗanɗani ɗanɗanan azabar wutar sakar ku ɗanɗani ta kuji akan jayayyar da kuke yi da musa abin da yake Allah ta'ala ya hukunta inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar lalle mu kowanne abu mun halice shi da kaddara sai Allah ya musu raddi a wannan aya masu kore kaddara sai Allah ya tabbatar da ita a cikin wannan aya bab kullu shay'in biqadarin hatta al wal kayf babin da yake bayani dukkan al'amura suna tafiya ƙarƙashin kaddara ne hatta al kasawa wal kayf da dabara da iyawa da kasawa da iyawa duk ƙarƙashin kaddara ne shi yasa karka ce in Allah ya maka dace a kasuwa kace ce aha mu ai kyale mu kasuwan na ai ai ko kasa muka dauka ta zama kuɗi a a Allah ne kawai yayi magudi ba wani ba ka da la haula laka wala quwwa a kasuwa haka Allah ya ga dama Allah ne da ya rubuta maka duk inda ka dora hannu sai ya zama kuɗi wannan yin Allah ne ga wani wanda ya fika shekaru ya fika ilimi ya fika dabara ya fika boko ya fika ilimin arabiya ya fi duk amma kuma Allah bai bashi ba kai kuma ko sunan ka ka je banki ma sai kana kakkamuwa da Allah zo a cike mu amma Allah ya baka kenan rabo ne Allah yake mi rabawa ba ilimi bane ba wayo bane ba dabara bace a'a haka Allah ya rubuta in ka ganga da wata ni'ima ka ce mi ka ce alhamdulillah kawai mun gode wa Allah da ya mana wannan ni'ima amma kar ka dauka cewa an kai wani ka ce a mu ai in dai wannan ne mun iya a'a hatta al'ajiz wal kar kuma ga ka kasa kai ta jamuwa to su wani sun iya ba haka bane ka roki Allah kai ma ya taimake kai ma tawfiki zaka iya ai abu ne mai sauki a wajen Allah kana buƙatar wani abu sai ya dora ka hanya kenan duk abin da ya shafi waɗannan bangare biyu haka Allah yake hukuntawa da bangaren kasawa ne kasawa shine ya zama wata ba bata zo maka ba ko ba ka ba kana zuya an ka ga wani ya ce kai me ta kai mamaki kace ah to ya aka yi tana Allah ne ya ga dama ya mai tauhidi shi yasa ya iya za ka yi ta mamaki in wani wani abin ko ka ce haka ya tuno ne ka zaɓi a haka Allah ya ga dama shi ya ga dama ya tso shi ya iya kai kuma baka iya ba na'am yace an tawus annahu qala bi tawus ibn kaysan yake cewa adraktu nasa min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaquluna yana cewa na riski wani sashe na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi suna cewa kaga shi tabi'i ne ya gamu da sahabbai zan wani sashe na sahabbai abin da suke faɗi shine kullu shay'in bi qadar shine imanin sahabbai ko menene ka gani kaddara ce haka Allah ya ga dama sai ce wa samitu abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma yaqul kuma naji abdullahi bin umar Allah ya kara masa yarda yana ma cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce kullum shay'in bi qadar dukkan al'amari da ka gani yana gudana ne karkashin me ƙaddarawa hatta al'azzu wal kayis har wato da kuma iyawa awil kayis wal ko kuma iyawa da kasawa malamai suka ce al'ajz ma'anar shi adamul wa na kai al-hazm shine kana so kai abu amma ba za ka iya shi ba kana abin kana san shi a rai amma ka kasa miƙi ya kai kaga wannan haka Allah ya rubuta wani kuma in ya nufa abin sai yayi ne sai ya kai karshe sai ya kure kika ce ka kana sha'awa marmari daga nesa ake tsaya ko ina ma a ce na iya to ya kai baka iya ba shi ya tashi kai ko ka kwanta to amma haka Allah ya ga dama karkashin ikon Allah ne shi sai kaga ya miƙe baya gajiya baya ka kai ta mamaki haka Allah ya so kai baka iya ka kasa kudurar yin abin ko kuma ka samu rauni ko kuma zuciyarka ta kasa tsayuwa akan kai shi kuma ta yi ta tsaya da kyau yayi kuma haka Allah ya ga dama haka Allah ya raba al'amura cikin bayinsa al-kais kuma shine an-nashat wal bil umur wato yunkuri akan abubuwa da dagewa da kwarewa da haka Allah ya ga dama yake rabawa mutane saboda haka abin da ake so shine hadisin gaba zai gaya mana ga amsar in kace to yaya zan yi sai yace fil amri bil quwwati wa tark al ajiz ka ji ko babin da yake umarni da kadaji ka miƙe ka tsaya wa tark al ajiz kar ka kasa karka kasa mu addinin mu bai koya mana kasa ba duk wanda ka kasashe to shi ya janyo shi shine bai miƙe ba kuma an rubuta masa shi watakila bai da rabo shi amma duk wanda Allah ya masa tawfiki da rago za ga yayi ya miki yayi aiki ya dage an abi hurairah radiyallahu anhu daga abi hurairah Allah kara masa yadda kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace almu'minul qawiyyu mummuni mai karfi khairun shi yafi alkhairi wa ahabbu ila Allah kuma shi Allah ya fi so min almu'min ad-da'if fiye da mummuni mai rauni mummunan iri biyu ne akwai alkawi akwai kuma abbaif akwai mummuni wanda yake mai karfi mummuni mai rauni amma wanda Allah ya fi so shine wa alkawi kuma shine khair shi ya fi alheri mai himma mai kokari mai karfi a cikin addini baya ja da baya baya jinke wannan kuma taufiki ne daga Allah ka roki Allah ya sanya ka a cikin almu'minun la ka roki Allah wani Allah ya bashi wannan kowa din sai in ya je kuma duk inda ya samu kanshi a wannan yayi ne ya ce alhamdulillah in ya ganshi a cikin wannan himmar ya ce wa Allah godiya ba wayansa bane ba karfinsa bane dace ne daga Allah duk inda za a ce kama ci sala yana kan gaba a tsawon farko in ka cika wannan wani wani irin a haka Allah ya so Allah ya taimake shi ya zamo alkawi sahun farko baya nisan to shi wai baya da gurin zuwa ne shi ba zai ba zai ba zai gaji ba a'a Allah ya ba shi ba ya gajiya kullun yana tsawon farkon nan kai kuma sai an abin nan can ka taho a guje kana rike riga saboda wai kana so ka riske raka a farko kuma kama kara bayan ka ji an kira sallah kana cikin lullubi sai ka dan ka kama su sallah kuma ka miƙe farar wai zaka yi alwala fa fa fa kuma zaka an gaba da kai sai dai ka nemi afuwa ka dage kaiwa ka zama cikin albabilul kawi wani fa yana ji ana kiran sallah da asuba na amma yanzu da ke akwai sanyi sai ya dama ya ji kuma yan abin nan kuma ya ta damuwa ya ce ya aka yi ba riski raka farko wato ta ma da ka samu ai kai sa'a ita ba ya kamata ka rasa tunda kana ji ana an kira na farko an kira na biyu duka har liman ya zo sai da aka ce ka ta sala ka ji ta a kunnen ka tukun ka miƙe yaushe kai kaza yaushe har ka samu ko ba haka ba ka zama cikin addu'afa miskini masu rauni kuma kaga alkhair din da kuma ahabbu ila Allah yana cikin wa ba ka so ka zama cikin mutanen da suke mafiya alheri ba ka so ka zama cikin mutanen da Allah yake so kana so to ka ba bacci ba kwanciya in kana so sai ka dage almu'minul qawiyyu khairun mummuni mai karfi a cikin addinin tsayayye shine mafi alkhairi zababbe wa habbu ila Allah shi Allah ya fi so min almu'min adh-dha'if fiye da mai rauni wa fi kullin khair Tunda dai akwai imani akwai alheri kowanne akwai alheri a tare da shi tunda imanin akwai shi dai to alhamdulillah amma dai kan baka zama cikin waɗanda suke tsayayyu ba ya kamata ka gyara to ga jumlar da manzo Allah ta asali yake nuna mana abin da muka ambata a baya wanda yake cewa kullu shay'in bi qadar hatta al-ajz wal kayf komai da kaddara ne har iyawa da kasawa sai yace ihris ala ma yanfa'u ka dage ka himmatu ka kwadaitu akan abin da zai amfane ka wasta'in billah kuma ka nemi taimakon Allah abubuwa nawa ambata biyu dagewa da neman taimakon Allah dagewar ka ba za ta isa ba duk dagewar kan Allah bai taimake ka ba sai ka yin kura ka yi sama can sai ka mai rubutu sai ka yi wa ƙasa an yi ba yi ko ba ka a'a ka nemi taimakon Allah in Allah ya taimake ka sai ka ga ka kai ga gaci to wannan juna tana da muhimmanci yawa kada ka kasa ka zamo cikin masu himma masu neman alkhairi sai ya ce ihris ala ma yanfa'u ka himmatu ka dage akan abin da zai amfane ka yanzu misali da yawa daga cikin mu ga munan duka wanda ba mu haddace qur'ani ba sai mu rika jin cewa yanzu ba za mu iya ba kenan a wallahi zaka iya kawai abin da ake nema me ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jaz kada ka gajiya kada ka kasa ka ce zan iya ba zan gwada ba zan iya kuma za ka iya nan abin da ake bukata shine neman taimakon Allah da dagewa ka nemi taimakon Allah sannan ka yi me ka dage za ka iya ba abin da ba za ka iya ba inda Allah ya taimake ka ko akwai abin da za ka iya ba za ka iya kawai taimakon Allah kake nema taimakon Allah kawai kake nema so ana bukata wannan abubuwa guda yanzu ka duba wannan hadisi bai isa ya zama wa'azi ga musulmi ba su dage su ba zama wajen himmatuwa wajen aiki wajen dagewa wajen abin da yake na ci gaba wai a sai a ce wai an bar mu a baya a mun bar kanmu dai a baya wallahi da muna so ba wanda ya cin mana a duniyar nan babu shi mu aka koya wannan a cikin addini mu wannan addini ne ma mu ba wai magana ta cewa mu yi don mu gina ka a'a mu addini ne manzo Allah ta sallam shi ya gaya mana haka yace ihris ala ma yanfa'u himmatu ka dage akan abin da zai amfane ka wasta'in billahi ka nemi taimakon Allah wala ta'jiz kuma kada ka gajiya ka yi din ka yi din ka dage har ka kai ga bukatarka kada ka gajiya wannan juna tana da muhimmanci kuma raddi ne ga waɗanda suke cewa misali suke suke kafa hujja da da da kaddara cikin rashin himmatuwa akan abu mutum bai yi ba sai ce Allah ne bai sa ina da roba a'a kai ma din baka yi ba ka ka gani ka roƙi Allah taimako zai za ka kana da rabo insha Allah kar ka yi ittikali ka zauna kawai kai kwance sannan ka ce mu dai a'a ba wani mu dai ka miƙe ka ci gaba da ai ba kawai kana miƙe a cikin sai ka samu ba sai an dage wani da Allah ya bai cikin sauki ya samu taufiki miƙewa ɗaya ya samu kai so ake kai goma sha tara kai eh, kwarai da gaske shi ya yi ɗaya kai yi goma sha kai yi talatin da tara ma kuma abin mamaki in kai 39 watakila ka fi wanda da farkon nan karfi tunda kai ka maimaita da yawa ko ba haka ba akwai wanda ake ba da labari nasara ma ba musulmi ba kafirai suna tafiya akan wannan ka'idar da yawa in kuna karanta wasu attajirai suna cewa duk wanda bai kuɗi ba shi ya so ga kuɗi nan a a duniya kawai ka ƙi neman kuɗi ka ce baka da kuɗi a'a wallahi kai ka ƙi neman kuɗi ka fita duniya ka gan Allah bai baka ba ka nemi taimakon Allah ba ba sai haram ba mutane suna da kuskure wai suna ga ba a kuɗi sai da haram wallahi ba haka bane ana yin kuɗi sosai za ka yi arziki da halas kuma amma ka'idar sa ba bacci miƙe yawwa ba zama ka nema Allah zai baka kuma kar ka ɗauka kawai ka fita yau shikenan a'a tukuna dai kar ka gajiya je kaɗan yawa wala ta'ajaz kar ka gajiya je ka can faɗa can in ba a samu anan ba za a samu anan gashi da yawa attajiran haka suke waye attajirin da yake da hannu daya hannu goma sha tara kai kuma ka da kosi shi ko hannu daya shi ko yana da miliyoyi amma hannunsa goma sha tara yana da shi a kwari yana da shi a kardun abin nan yana da shi a kaza yana kai har kasashen waje yana da shi almuhim ba zama a nemo dai dan me a haka aka ce in haris ala ma yanfa'uka ko wasta'in billahi sai aka ce wala ta'jaz sun tafi akan wannan ka'idar gashi kuma Allah ya taimake su to kai ma kai ka ganin ba za ka samu ba kana zaune kawai anan a'a tambayi ka je inda ake abin nan kai ma ba zama kai can je ka ka kawo tafi ka kai yanzu nan za ga Allah ya bude maka so zaman darshan din nan in kai wallahi ka cuci kanka ba wani ka zauna baka motsi kuma ka ce wai ya aka yi haka a ga yadda aka yi kuwa ka zauna ka ki motsi <laughs> ta ya za ka samu wala wala a miƙe wala a kai a yi supply a je a karɓo a can a kai can a shiga lungu wallahi sai ga Allah ya baka ka taimu taimakon Allah sannan ka miƙe wannan hadisin yana daji kwarai da gaske ma'ana yana ba da kwarin gwiwa shi ah to in haka ne ai ba damuwa a shi a shi ba da a kunna mana wannan fankan na ji zafi yau an gane ko sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa in asabaka shay'un fala taqul in wani abu ya same ka kada kuma ka ce wana wani abu ya same ka abin da ake nufi idan ka fita ka buga kai tan kai tan baka samu ba karka ce law anni fa'altu kaza kana kaza wa kaza da na yi kaza da ya zamo kaza da kaza karka faɗa haka a'a walakin sai dai abin da zaka ce kul ka ce qadarullahi wa ma sha'a fa'al wannan kaddara Allah ce kuma abin da Allah ya so shi ke faruwa abin da Allah ya so shi yake kasancewa qadarullahi wa ma sha'a fa'al kaji abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace wa in asabaka shay'un in wani abu ya same ka a yayin ne yayin wannan fafutuka da kake yi yayin wannan nema da kake yi idan wani abu ya faru sai ka ce me fala kul kada ka ce law anni fa'altu kaza wa kana kaza wa kaza da nayi kaza da kaza da kaza ne zai kasance ko da kaza da kaza bai kasance ba kada ka faɗi haka walakin abin da zaka faɗi shine kul ka ce qadarullahi haka Allah ya kaddara kaddara Allah ce wa ma sha af'al abinda Allah ya so shi ke aikatawa an gane ai ma'ana da ka fita kai buga kai da wani kuka yi kwatano shi ya tsaya a kudin kace ya zan wuce gana, ka buga kai gana ka ratse da Togo sannan ka kewayo ta Central Africa shi ko a kwatano ya tsaya kawai ka je ka kewayo sai kaga ka da gida kawai sai ganshi da Togo kuɗi kace a ah, kai ko ba ka sabo ba kace kai idza wa ta ba da da tsaya kwato karka faɗa haka a'a shi Allah ne ba shi iyanan kai kuma aka ce ka kewaya an gane ko yawwa karka ɗauka ce kawai dole yadda wannan ya kai ma a'a kowa da abin da Allah ya rubuta masa saboda haka sai ka ce alhamdulillah mun gode wa Allah mu ma da abin da ya bamu kai wa Allah godiya kai wa Allah godiya iya irin wannan lakin yace wa in ka shay'un idan wani abu ya same ka a halin wannan kokari da kake yi din fala taqul kada kace law anni fa'altu kaza kana wa kaza wa kaza walakin abin da zaka ce kul kace qadarullahi qaddara Allah ce haka zaka ce qaddara Allah ce wa ma sha fa'ala abin da Allah ya so shi yake aikatawa fa inna law lafazan law din nan taftahu amal shaytan tana bude aikin kofar shaytan tana bude kofar shaytan me kofar shaytan shine a ta maka wasi. shi ne ta ce sa ka rika jayayya da abin da Allah ya hukunta a ba ruwanka kayan iya me sababin ragowar kuma kana neman taimakon Allah a ciki ta a kai kai kai riko kuma kayi saura ka fatan ka samu me natija ka samu natija an gane to wannan hadisi a wannan hadisi yana nuna mana ma'anar kaddara shi ma yana nuna mana ma'anar mai kaddara ma'anar kaddara yana nuna mana ma'anar kaddara cewa kaddara shine ka yi aiki sannan duk abin da ka samu ka kuma nemi taimakon Allah ka yi aiki ka nemi mai taimakon Allah duk abin da ya biyo baya ka sani hukuncin Allah ne ka yarda da abin da Allah ya hukunta kai wa Allah godiya cikin duk abin da ya jarrabe ka da shi kar ka rika cewa lau lau lau aida aida aida haka Allah ya so kawai yanzu mun tafi muna ta wani karatu sai takarda muke tarawa duba wani tare muka fita shi yayi kasuwa ni ne karatu yanzu gashi da tasirin kuɗi ko kuma ba da kosi shi shi sai ai kai kana da karatun shi ba da kuɗin shi yana da kuɗin kai kana da karatun Allah ya so kai nimar da zai baka ita ce mai karatu shi kuma nimar da zai bashi ita ce kuɗi kowa ya gode wa abin da Allah ya bashi zaka hada dole in Allah ya ga dama zai iya baka do amma dai kai hakuri kai ya aka baka shi da kake ganin da kuɗi kyale shi da kuɗin wataƙila iya abin da Allah so ya bashi kenan kai da Allah ya baka ilimi kai ma kai wa Allah godiya kai ma nima ce ko ba ita bace a nima ce mana nima ce mana ba za ku gode wa Allah ba kai ma ka ce alhamdulillah mu mun gode wa Allah da ya bamu ilimi amma dai ba mu kuɗi ba shi kuma ya ce mun gode Allah da ya bamu kuɗi amma dai <laughs> ya dai ce wa zai fi jin daɗin faɗa kai ko shi da ilimi shi ya ce wallahi zai alfahari mu wallahi babu da matsala da Allah ya babu ilimi ko babu da kuɗi shi kuma ya zai faɗa <laughs> ko zai faɗa ita uwa wallahi ko babu da a'a a to kai ni da kuɗi ya faɗa zai faɗa eh, yau zai faɗa ba kai ne da kake aka baka Kina ashe kai ba gane ba da ka gane suka ce ai mu ne ma Allah ya mana ni'ima da ya bamu ilimi kowane in Allah kar ka rika cewa da kaza da kaza kai wa Allah godiya bisa duk abin da ya baka na ni'ima in ka gode Allah kuma sai ya hada maka ma ragowa la in shakartum sai ya baka kuma kare akan wannan ni'ima Allah zai iya ba kowa abin da ya so wani hadisi yana da matukar muhimmanci kuma a zahiri in mun lura zamu ga ya ba mu ma'anar kaddara ko ba haka ba iya wannan ya isa ka gane me ake nufi da kaddara kaddara shine abin da Allah ya rubuta cikin ilimin sa zai samu bawa kuma duk abin da zai gudana dinnan karkashin ikon Allah ne shine ma'anar kaddara amma baya hana sa'ayi kuma baya hana himma da nema amma duk cikin abin da zaka nema a duniya ka nemi taimakon Allah zama al'amarin a hannunsa yake kaga wata in billahi ya nuna mulkin Allah ne ya nuna hukuncin Allah ne dai himmar taka kuma ba za ka samu ba sai da ni taimakon Allah wasta'in billah saboda haka mu kula da irin waɗannan muhimmatu kada wani ya zauna ya ɓata lokaci yana yana yana abin nan a'a kowa yayi abin da ya gana alheri ne wanda zai janyo masa alkhairi bab katab al-maqadir qabla al-khalq babin da yake ce Allah ya rubuta kaddara kafin mai ya dukkan halitta wannan al'amari rubutacce ne a yana nan a rubuce tun kafin a samar da halittu an abdullahi bin umara abin amr ibn al-az daga abdullahi bin amr dan as Allah ya kara mushi yadda kada yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa kataballahu maqadir al-khalqi Allah ya rigaya ya rubuta kaga kataballahu wannan abin nan ɗinka abin nan rubutu kenan bayan ilimin Allah na sanin duk abin da zai gudana cikin ilimin sa dama Allah ya sani sannan kuma sai ya rubuta ya rubuta bi ma'ana ya sa mala'ika ya rubuta shi shine alkalam كتب الله مقادير الخلائق قبل أن samawatu السماوات والأرض Allah ya halicci dukkan abin da yake na kaddarar abin da zai gudana a cikin bayi kafin ma ya halicci sama da ƙasa bi hamsina sana da shekara dubu hamsin kala ya wa kana arshihu alal ma ma'aikin Allah ta san ce kuma al'arshin Allah yana kan ruwa wa kana arshihu alal ma haka ya kenan duk abin da zai gudana kafin ma a yi halitta da shekaru dubu hamsin yana nan a me a rubuce saboda haka abin da yake rubuce ka gaya ba abin da zaka ci rubutu ma'ana abin da Allah ya sani ya sa aka rubuta kuma a haka al'amura za su gudana haka Allah ya so komai ya gudana karkashin wannan rubutun haka Allah ya hukunta so duk abin da zai faru zai faru ne karkashin abin da aka rubuta shi sa eh, abin nan nasara da basu gane eh, kaddara ba a musulunci suke ta sukan musulmi da kaddara wai kaddara ana nufin kawai ka zauna duk abin da ya faru shikenan ba haka ake nufi ba kaddara shi yasa a wajen rubutawa ake jayayya masu turanci da da farko tunda fahimtar da suka yi wa kaddara shine gurgun fahimta sai suke gurgun fahimta sai suke rubuta destiny destiny sai malamai suka ce a'a idan za a bada ma'anarta na gaske da turanci a ce pre recording pre recording abin da aka rubuta tuntuntuni na me abin da zai gudana an dai rubuta destiny ha ba destiny ba ne saboda in ka ce destiny ma'ana shikenan kana zaune duk abin da ya faru ai da ma abin nan haka zai a'a pre recording ne an rubuta kafin abin ya faru cikin ilimin Allah zai faru kuma yana faruwa a bisa ilimin Allah shine ma'ana an rubuta za ka yi arziki ko amma ba arziki a kwance to in ka tashi ka himmatu da ma Allah ya rubuta za ka yi kaza za ka yi sai kuma ka yi an rubuta za ka yi ilimi an rubuta kaza zai gudana ko ba haka ba amma kuma an ba da mi al'asbab cikin sunnar Allah da ya halicci bayi ya sunnanta sababi awwa ne guda biyu suna tafiya dama an riga an rubuta cewa zai gudana kuma an riga an hukunta cewa bayi su yi aiki to abubuwa guda biyu ne ga rubutu ga aiki yawa in ka zauna ka ce ai za mu zauna mu ga abin da Allah ya rubuta ai shi zai faru ba za mu yi sallah ba za mu sai ce a'a ashe Allah ya rubuta can gidan zaka na wuta Allah ya tsare mu saboda ai mutum baya abin nan kenan ka riga kai wa kanka hukunci abin da yake rubuce kenan ka tabbatar da shi a'a in kuma ka dage kai kaza kai kaza kai sallah kai abin nan ka ne sanci samu ka ce insha Allah aljanna muke wata ashe kana aikin aljanna a gani kenan wannan ya nuna rubutun da aka ma shine na alkhairi amma hadisi zai nuna kuma idan Allah ya rubuta din ba aljanna ce ko kayi himmar a ƙarshe dai zai juye ya tabbata abin da aka rubuta ne in baka yi himma ba a ƙarshe Allah in ya rubuta maka rabo kuma sai ka tashi ka yi himmar a ƙarshe kuma ka dace da dai abin da aka rubuta almuhim ka tana gudana ƙarƙashin mai rubutu abin da Allah ya rubuta abin da Allah ya hukunta rubutun nan shine hukuncin Allah shine hukuncin Allah saboda haka shine ma'anar kaddara mi kokari mu fahimci wannan ma'ana tana da muhimmanci saboda kuskuren da wasu ke yi musamman a nan kasar Hausa akwai kuskuren fahimtar ma'anar kaddara za a yi ta gaya mutum fa kuskure ne ba daidai bane in kai kaza in kai kaza kuma sai ya ce a'a shi sai yayi sannan idan yayi abin ya baci a ce an gaya mace ai kaddara ce a'a kaddara ai shine ka tsaya ka gyara ka yi nazari tunda Allah ya baka kwakwalwa me amfanin abin da Allah hankalin da Allah ya baka ai na nazari ne Ka ga akiba kuma kowa ya san akibar abu in kai mai kyau kaga in kai ba kyau kaga ba kyau shine akibar in ka tafi a slow kana tafiya 25 30 a cikin unguwa insha Allah ta'ala ana maka fatan ka samu lafiya kana tafiya 60 irin masu aikin gareji babu a cikin unguwa kaga wannan ya san cewa ko ba dai ko ba jima ya nemo kanshi masifa in ya buge yan mutane wallahi sai ya biya jiya ko shi za a saida sai a saida shi ya biya ko kuma a lahira shi yayi ko da sababin bai bi hanyar salama ba domin hanyar salama ita ke kaiwa ga salama ko ba haka ba ya kamata mu gane wannan to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa an rubuta dukkan abin da zai gudana na bayi tun kafin a halicce da shekara dubu hamsin kabla kafin ma a yi halitta da shekara nawa dubu hamsin shekara dubu hamsin babu kadar wa tahaj adam wa musa alayhi salam babin da yake kara tabbatar da kaddara isbat al-qadar cewa akwai kaddara ma'ana Allah ya riga ya hukunta kaddara kuma annabi Musa da annabi Adam alayhi salam sun yi jayayya akan kaddara ma'ana sun tattauna akan kaddara sun tattauna akan kaddara رضي الله عنه radiyallahu ابي daga الله يقرا Allah ya kara masa yadda رسول yace صلى الله عليه وسلم من manzo الله صلى الله wa وعلى اله وسلم يتي adam wa musa annabi musa da annabi adam annabi adam da annabi musa sun yi jayayya ma'ana kowa ya gabatar da hujjarsa a babin akan kaddara alaihi masalam inda rabbihima a wajen ubangijinsu inda rabbihima a wajen ubangijinsu Fahajja adamu musa sai annabi adam ya rinjayi annabi musa da hujja sai annabi adam ya rinjayi annabi musa a cikin wannan tattaunawa da suka yi kala musa ga abin yadda yake annabi musa ya ce wa annabi adam anta adam kai ne annabi adam alladhi khalaqaka allah bi yadi wanda wanda Allah ya halicce ka da hannunsa wa nafakha fika min ruhi ya busa ran wato da ya mallaka a cikinka ya busa ran da ya mallaka a cikinka wa asjada laka mala'ikata ya sa mala'iku suka yi maka sujjada wa askanaka fi jannati ya zaunar da kai a cikin aljannarsa summa habatta nasa summa ahbatta nasa bi khati'atika ila al-ard sannan kuma ka saukar da mutane saboda kuskuren ka zuwa wannan duniya mai wahala bayan duk Allah ya ma wannan amma ka zamo dalilin saukar da mu duka muna ta wahala a duniya da kai zaman ka da an zauna lafiya yanzu can muna nan a huce ba mu da wata wahala yana me yana yana yana kamar zargin annabi adam cewa ba dan abin da kai ba da yanzu muna ta huta ba mu da wata wahala ba mu zo nan muna ta wahala ba kala adam sai annabi adam ya mayar masa da magana ya ce anta musa yadda shi ma ya faɗi falalolinsa shi ma zai faɗa ai kai ne annabi Musa allazi sabaka Allah bi risalati wa bi kalami kai ne fa Allah ya zabe ka ya saukan maka da sa littafin sa na attaura kuma ya zance da kai kuma Allah ya magana da kai wa ataka al-alwah fiha tibyanu kulli shay ya baka wannan al-alwah sune allo ko alluna waɗanda aka rubuta komai a cikin su wa qarrabaka najiyan kuma ya kusantar da kai ya gana da kai da shi ya janyo ka kusa da shi ya kirawo ka kusa da shi don ka gana da shi wannan Allah duk ya yi maka wannan fa fa bikam wajadta Allah kataba at-taurata qabla an ukhlaq to ba ka karanta taura ba da Allah ya baka a cikin at-taura bikam wajadta Allah kataba taura qabla an ukhlaq me aka gaya maka a rubuta at-taura kafin ma a halicce ni ni Adamu a taura an gaya maka cewa an rubuta ta kafin ma a halicce littafin da aka baka kafin ma a samar da ni adam an rubuta a taura shekara nawa ka karanta cewa Allah ya rubuta a taura kafin ma a halicce ni ni adamu kala musa sai annabi musa ya ce bi arba'ina aman da shekara arba'in kala adam sai annabi adam ya ce fa hal wajadta fiha shin a taurar da Allah ya baka ka samu a rubuce a cikinta cewa wa asa adamu rabbahu fagawa adamu ya saba wa ubangiji su sai kauce gabanin daidai ka ga haka kala na ce na gani ta to kuma in ka gani a shekaru ma a samar da ni ayi ne an ba da labarin abin da zai faru zai kasance kala sai annabi adam ya ce da mota afatalumuni ya kai Musa a kan wannan kuma kake zargi na ala an amiltu amalan dan aikin da nayi katabahu Allah alayya baitin Allah ya rubuta zan yi aikin an amalahu in aikata qabla an yakhluqani bi 40 sana kan ma ya ni shekara 40 an rubuta kuma daga ba abin ya faru ashe abin yana cikin ilimin Allah cewa haka zai kasance فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما أن الله يتي فحج ادم موسى فحج ادم موسى في النبي آدم يرنجعي النبي موسى ده هجة سو اي karanta a ما cewa kafin ma a halicce da shekaru Allah ya rubuta ga abin da zan yi yace na gani ta to in ka gani ashe dama an rubuta zan yi ashe an rubuta zan yi yarin da yayi da cewa ai abin ne haka Allah ya rubuta ko ba zan tsallake rubutun Allah ba amma kar ka manta annabi adam annabi musa ai na tuba da Allah ya rubuta kuma Allah ya rubuta mun tuba ko na na tuba na akan kuskure na kuma Allah ya yafe mu Malami suna cewa wannan hadisi yana tabbatar da kaddara kenan Allah ya rubuta tun ma kafin a samar da annabi adam kuma annabi adam ai shine farkon mutane ko ba haka ba kuma kafin wannan ma kafin a halicci sama da ƙasa ma an riga ya an rubuta an rubuta saboda haka an riga an kaddara cikin ilimin Allah duk abin da zai kasance kuma zai kasance ne gwargwadon abin da Allah ya rubuta an gane ku? wato annabi Musa alaihi salam yana zargin annabi Adam ne akan cewa musibar da ta samu bani Adama shine sababi sai ce a'a da ni ne sababi amma Allah ne ya riga ya rubuta ya zan yi Allah ya riga ya rubuta cikin ilimin cewa za a yi dama Allah ya hukunta zai saukar da bani adam duniya amma ta wannan hanyar kamar yadda Allah ya ga dama ya baka ilimi ta wata hanya ta ya ka je saka ka himmatu ka je me ka je makaranta ka je wannan malamin ka je sai kuma ka kai ilimi ha amma wannan ba a rubuta ba kawai zaman sa kace zo mu tafi makaranta ce ni kawai kyale ne yau dai zo mu tafi makaranta ko ma yace kyale ne kawai sai ya zauna bai ilimi ba kai kuma sai Allah ya taimake ka dan Allah ya riga ya rubuta za ka yi ilimi sai ka ilimi ko ka yi arziki ko ka samu wata ni'ima shi an riga ya rubuta da abin da ya faru kuma kar ku manta wannan fa mulkin Allah ne wannan shi abin da Allah ya so ne shi fa'alun ne ma yuri haka ya ga dama mallakarsa ce to mutumin da ya yi tasarrufi a mallakarsa akwai magana akan tasarrufinsa eh babu mallakarsa ce so haka ya rubuta haka ya kaddara kai yanzu abin da ake bukata a matsayinka na bawan Allah abin da Allah ya ce kai kai kokarin yi kuma kai ta wato marere cewa da sun koya gaban Allah ya baka tawfiki ai zuwa ga me daidai an gane ko abin da ake bukata a wajen bawa kenan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi ya koya mana addu'a yace zukatan bayi suna yatsu guda biyu na yatsun Allah ta'ala inna kulobe ba bayna asba'ain min asabi rahman sai ta yuqallibuha kaifa yasha Allah yana juya zukatan bayan yadda ya so to in kaga an gaya maka kam yake nufi me ma'ana wannan gargadi jan hankali cewa kai ne ka da shi a gaban Allah kai ta roƙo ya Allah ya Allah ka tabbatar da ni akan daidai ya Allah ya Allah ka sanya mu cikin aljanna ya Allah ka ba mu tawfiki zuwa ga aiki na kwarai Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dini Allahumma sarrif qulubi sarrif qalbi ala ta'atik kai ta roko kar ka gajiya baka san ina abin yake ba to wannan roƙon naka sai ka gan Allah ya baka dacewa sai ka tafi akan ne in kuma ka kyale ka ga kai dabara ka ce wayanka ne subhanallah Allah ya tsare sai ka waye gari ba a san inda za a ka ba saboda an gaya maka ba Allah yana juye zukata yadda ya so kai yanzu kana kan daidai dage ka roki Allah ya tabbatar da kai akan daidan kar ka sau jiki ka ce ai ba mu da matsala ai mu a'a roki Allah ya Allah ka sunkuyi da kanka yi tawazu kai yi ta tazarra ka yi kankan da kai kamar da ce kana ta roƙon Allah ya tabbatar da kai akan daidai domin daidan nan a mutu akan ta nan jawabin yake nan amsar take nan maganar take innama al'umur bil khawatim al'umur bil khawatim kar ka dauka yanzu kana ganin ka bari a cika to nan in an cika a ci alhamdulillah an cika akan daidai abin da ake ta soke so a yawaita addu'a a roki Allah tawfiki Allah ya tabbatar da mu akan daidai Allah ta'ala ya fi mana kurakuran subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum